يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أنتم تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلك الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير من الجماعة. رمضان وكمان رمضان يوم رمضان shekara ta uh, kwanjin kwanjin wato shirin shirin da yanzu na na cikin suratun al'an yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da tara da Allah ya ce wani lalaki na kawo kwanjina mu wani kuma da suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أما يسوى ولما قيل الله تعالى أن سبيله المستقيم واحد قلت كذلك سوى لله حي الشفاعة وتكفي الدعاء الجنة بالكسرى التي من أن هناك سورة منع المسلمين من اتباعها أما أقول su kananan hanyoyi da المسلمين hana musulmi jin الوداجي أقرأ da عن wanda ya daji a ƙwarar kabilin صلى الخير لا تكفي صلى ذكر فيما ياتي ان الذين اتبعوا في السبل ولا بيان شاور ان السبل من خنيا لان غدا خير فرقوا دينهم كما تلك ربع دينه ويمشوا على هدى كشريعة wannan shiriyar da take kyauta da zuwa da da basu kanta abin da yake nufi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya jawo hankalin mu a nan waɗansu sun yi sakaci waɗansu sun yi raganci sun ja da baya sun kafin hukwafa hukwafa da hanyoyi na alkhairi wanda zai kai su zuwa kai su kira su a kan hanya salatul mustaqim ko wanda suka dage suka ga hanyar salatul mustaqim din suka dawo daidai kuma ba kyale su ba kuma nan sun ga wata hanyar daban ko hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala shi ke shirzuwa ta akan gaba sannan suna jira suna da jira da جرس الله تسويش وقصنا جرس أبقى صادو كيمو تصادو وسيكو لائك أيضو ولو تسيكو من كم الله عشيني وسيكو المسلمة تسبع عشيني سيكو بغير لكن الذين صرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء حتى يوم ذا كيف ربع الدين فرقوا دينهم عارقوه في ربع الدين ونقصوا الدين النبي صلى الله عليه وسلم وسيكو ربع الدين باختلاف من كل شيء أو تقلع تبديل المسلمين وعقدوا بعضه وتركوا بعض وكذا والقمري يدخلوا في بدء من أولئك وين ممكن الخلاف في أكثر لما يطلع الجن هي بدأ الحل أو تبدأ محمد والله هذا أصل فيه بدأ الله خير وما بدأ بدأ الله خير أظن أن الآية تكتب هنا ولا تجي إن تعتقد الدين المسلمين لا تراك المسلمين الكل يكفي من الله صلى الله عليه وسلم sai irin da wani da san wanda ba na manzon Allah ba kai kake bid'a shaf Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini Shi shaf kuma mu nauyin kai da mutane da ake addini biyar da za a yi addinin annabi ya koyar komai shi yau ga yadda za a yi ga yadda za a yi mun kayan addini sai ne nauyi da kai wanda ba na manzon Allah ba komai kai a ganin ka kana ga mai kyau ne komai kai shi Allah ba zai karba ba dole ne ya sa su a addini wanda Allah ya so dole ne zaman to daidai da inda mun zama shi ne nan da zaba da zuciyo da kafa yaya annabi yayi shi mu aikata ko mene ne an ne musulunci ne to manzo Allah yake a baya amma kai da kai irin zaka da hau ana kana ganin wannan abu mai kyau ne a kaka yi shi a bari ka yi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum ina Allah ce mun ji da arqu dinahum wanda wanda suka raba addinin wa kanu shi'an suka zama to da babban shi'a da kuma yin rubuce ba ka da su ka ba

ba addini ba ne kalau in mun ta ce addini kuma to yi ɗari da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sabani a kawo wancan wannan ba kawo wancan wannan kawo wannan wannan bai zama ta addini ba Allah sun ba addini sai su tarafu gidan kuma ya zai kuma rubi an bar addini ne wanda aka umarci su da shi wa hum ahlul bid'a su ne ɗan bid'a an bid'a su ne ko na amfani kuma hadisin Aisha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa shay'un fa huwa rabb kake kage wani abu a cikin wannan al'amarin namu na musulunci yanzu da wani abu sabon wanda ba akwai shi ba fa huwa rabb to Allah ya rasa ba ka ba lada kuma yana ganin shi a shi mai kyau ne babu lada kuma yana ganin yayi kama da musulunci cikin wanda manzo Allah ya zo amma dai tun da ba irin wani ba a abu ake yi shi ne to ba ka ba sai wannan ya zama kuma za a gaje shi saboda ba shi wanda manzo Allah ya saba طرق الضلال دول hanyoyi na halaka kuma ya da'una da islam kuma suke da awon kuma musulmi ne da sukunan hawa kowa yana hukun zuciya su da kuma cikin musulmi ne da tarbi kalibatu su suka kawo rauni da musulmi ko da rarraba kalmar musulmi da ai da an fito ya anya da ne daya da an samu gudu kuma kowa ya kira shi kawai da nasu kawai san da nasu kawai san da nasu kuma kowanne yana da nasu da nasu da ya haɗa kai da na mutane da kawai وإنقلابهم بطريق الهدى والرحمة هم أحسن هيا في الهدى هيا الرحمة هي الجنس في البصر سبحان الله عز وجل بس هيا في الهدى بس وروى أبو داود أبو داود هذا الحديث يقول لي معاوية قال يتيم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من الله يا أخي قالت تلك على إلا من كان قبلة من أهل الكتاب بل نسيج عمل كتابهم وطوى نسيج الكتاب ألايا مشهودا ودرسارا ودرسارا من أهل الكتاب يطرقوا على تلسين وسلين لهم كيف كان لبا أبديل من الكتاب في الكتابين من جنة الله أما إن الذي أين دعوة النتيجة أين الشلاش بعمل الناس من الله وأن هذه الأمة كل الأمة الحالة بمحمد صلى الله عليه وسلم akan karin ala talatin mafiskin sai sun raba abin kuma sai sun kara kamar kashi sabatin da uku in tani wata babban kula wannan kashi sabatin da biyu da za a tafi kanku zuwa su da wahidin kurjana sai da kawai su kan cikin gaba ko yin jama'a shi ne jama'a ta ba ke kai yin su da kaɗai za su tsira ƙwara ka zai kan zuwa ta hayariya a duk da musulunci ba ya son hayariya sai ka su kawai ka kaka a zuwa su wannan addinin da kai aiki zuwa Allah ne zai shi shi ya zama zai zai mazan Allah su da su karfe ya ne ba amma in ya kakar su mazan Allah bai su ko ke shi Allah ka bai ko mun ke shi bai da shi amma shi bai kyau a mun tsoron halin suna da ne al'asar ba ka sanar da sha'a الصريح ما قطعه شرع abu mai kyau shi ne wani shari'a ta ce wannan shi ne kyau mummuna ko wanda shari'a ta ce ba mai kyau ne su sauran mutanen gaba daya kan tsara din su a hasan a wurin su ma hasana hulakun wanda hankali ko su mai kyau ne mutum shi ne mai a wurin su alƙabi ma kabba hulakun abu mara kyau kuma shi ne wanda hankali ko wannan ba mai kyau ne shi ne mai kyau a wurin su amma su ƙarin suna duk kyan shi da zuwa ba mai kyau kuma hasana hulakun shaa ta ce da kyau da su zama duk munin shi shi ta munin shi ne mai kyau ya kawo shi ne mai tsaba lura kyau a shi ne musulunci ba kawai ba ba kawai zuciya ba ne ba ganin wani ba matsayin wani ba a'a ganin mai kai ya ce da yau ne ba Allah ya Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam بني إسرائيل تفرق على 76 ملة خلي بني إسرائيل تسعة أدين وتسعة نبي قالوا وكم هي يا رسول الله قلت والله يا رسول الله آه، كيف نبي قالوا وكم هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أنا والليل نجفتين وأنا زاروا فيه قلت والله نجفتين يوم كده من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علم بسنة الله شو ان الله لا يتسيه ما هي كون صالح الله لا يتسيه. زق من القران يبدي بسم الله الذي خلق ما يلي ويدع الجميع. وعرفت نفسي سبع سجن. وضع شنو كون بسنة الله صلى الله عليه وسلم. ما في سنة هذا بضاعة صلى الله عليه وسلم دا مسلمين وسلمين دا الخلطة ولا بسلمين aiki mai kyan ya fi launin haske kala riba da hannun ke raba ba masu imani shi da suka kasu a kai da suka suka da ga kusurin alwala fuskar su kuma musulmi amma cikin wasu hanya daban ba su ko da yake ba da wannan ruwan ba to za a yi shi sai ya ce ku ne ku zo nan ku zo nan ku kawai da ayi kira shi an ce a ruwa bayyana ba a ba'da su. kawai sun juya a cikin cikin da zama wani abu daban bayan ka ba addinin musulunci suke ba a ɗan suka sun gaba da musulunci amma sun ta addinin sun juya shi bayan mutuwar ko ne za a ci kwasu an kwasu an a yi tun da su a yi tun da su kuma ya kamata shi ya gane tun ana nan duniya kan wani addini ne kana maganin ba hawa a kan musulunci da tabbata cewa kana biyayya ne ga manzon in ka saba su ka saba mu addini ba ba ta tabbata da wani ya Allah ya ce wasu ne wasu shi فهناك لتنباك مصر نبقى منكم في شيء معنى كيف كسبت ولا أبو ولا أبو بحاجة بعض in dai sun kama hanyar ko wani abu da yana daban ba a addinin manzo Allah su dauka ba su haka da su dai an kuma mun bari a kira ku da su ba na ba su da kai ba kun min ku ba a ko su kun ma sun ku da ka ba tare da wato ba su ba manzo Allah kuma ku manzo Allah ba su duk an bi kan da ya kama wata اعتبار منظم الله دراسة كده منظم الله الله اعتبار منظم الله كل شيء على القرآن دولة تعالى أي شيء أنا أكتب لمنظم الله عشان نمسكه كل ذلك برضه بتقلس كل شيء ضمن كده أكتب لمجازة منظم الله وقول لك أنا من الدعوة قول لا أكتب يا ضمن كل شيء يا ضمن تطلع وضع دي وحتى يأكد من الله ولا سنة المسلمين فكيف بقى أنت كده ولست منك ولست مني كنت خير ولا انت لا na abin da su suke da bikoyi daban-daban a ce addini kaman gadar su juya shi su ga dama ta wannan babu wanda da su za a yi a zuba mawa a kullowa yake bari da sani kowanne ya fito daga kangon shi kai ka da shi shi wa ka zuwan da shi ma'ana ba addinin kai ke addinin Allah wanda aka sa ya karfi da shi shi ne wa ne mun Allah Allah ilaika dukkan shi ne shi bayyana bin nasu ma ne gina gina an ɗauka maka da wannan azzikar in sa ƙwa'anin an kai mutane bayanin yadda ake yi abin misali a cikin masallacin juma'a ko kuma kowane masallacin juma'a ana zuwa masallacin su kawai su sadaka ba Allahu akbar kana kallon yamma kana kallon dan ba kake kallo ba gaba ba kana kallon don kullum mutum ina ina gaba amma sai kawai su kama kana kallon sallah idan muka yi jin nan za su kare kuma da su to kai kike da Allah ba da su ko da sallah ba Allah ne mutum da su cewa wannan mutum ne yake suna kariya da su kare ko duk da su kira ma su har su kira shi wannan a baya ko da ka sa kaya ba su da komai da kawai da ne ne da su wani bai da hankali ko da su ya kanta a jini don ma ma kai sai ko da ke cikin Allah a cikin Allah ne ko zai ya kawo kirmi ba ga maka kuka a kira ka ne ma an sa ta ku kun da haka wai dole ke bai bayan da gundun gundun su haka da ka maka dalili to amma kun da ba ta karwa dan ba haka manzo Allah ya tsara a haka wai ne da bid'a wannan kai a cikin karantar manzo Allah kada ka fara kama kuka ko abin da ba haka yake ba haka yake kuma ka babu yin za'a karba ko a yarda duk wani dalili da mutum ya kawo wanda ya saba ma محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، طيب. طيب، إيه ممكن في الدنيا كحق في زمن في هذه الدنيا من الله صلى الله عليه وسلم أما دفع في يوم سنتين بعد ذلك الرسول الله يسير إنما أمره إلى الله الأمر إلى رجل الله يتولاه شدة الدنيا والأمر معناه نبقى سلامن غدا إن شاء الله الله فيه بسم الله أمره من أعلم أن مستقبل من قريب لكن الله على يد السوق haɗuɗin ana yi da su komai ana yi da su amma sun kashi da cikin cikin bayan akida daga da kawai a fi samun zama su ce magana ana kalla ana kallon shirin namun sun na kowa kita cikin su zama da gane su ba gane da su ku kawo ku kawo kada an ga masa innahum baddalu wa bayyaru sun canza kuma sun jirkita shi da ba bayan mutuwa ta yasu da ba abin da ake kun shi da ta yadda ake da hanyar wanda aka canza shi a duniya duk abin da zaka tafi kuma da cewa ne wannan ka so mun Allah kuma akan da nake da samu ita in dai kana kan karatu mun Allah ka samu ita ba ka da matsala amma in dai aka canza an kula ka kan wani abin da ba daidai ba ai kokari da kokar da kanka ka dawo din mun Allah shi ne abin da kawai ake so Allah ba wa yunabbi'uhum ma kanu yaf'alun kuma ubangiji ya ba su labarin abin da suka aikata a ranar yanzu wannan abin da kai sai zama zuwa Allah ne amsa in ko a Allah sai wannan abin da kuke fara da kaza sun wadansu abubuwa na tsakanin addinin yanzu wannan cikin addini da mutum ya amsa da gaskiya Allah ta kalle shi abin da zuwa ko ya mu ne ko ya fara ko a kai kuma sakamako da in ka saba wa Allah sakamakon da za ka samu bai bai kada ya wasu zaman tuta da kai ne a kan abin da suka aikata ba su yi an suwa a su nazo sun kamala ne ne a kiran abin da zai faru bayan mutuwa wannan abin da nake kan shi ne zai faru bayan nan kai ya abubuwa da yawa yanzu misali da wannan suwan da suke yanzu azkar duk ne abu ne mai kyau kira suwan Allah abu ne mai kyau la ilaha illallah abu ne mai kyau amma kalli yanayin yadda ake kira wannan Allah ya ji mana Allah Allah da baki daban-daban wancan ko na amfos ka zo wani wane ba sanar da ana duk da ana yin wani an yi ka kai ta kuma Allah ya kwanta zai ce maka a amma an an tashi mun duk da kawo eh Allah ya tsaye ki amma Allah ya tsaye ki amma an kafa ki tsaye bari duk an kuma da kake ya kanta da zu baddalu wa hayyu dan da ki tsaye ne wannan tarbiyya tare wannan tarbiyya ta ba zikirin da manzo Allah ya ba mu zai ci kana ce la ilaha illallah sai kai amma da kyau akwai kyau ha kuma kuntu ana wannan ne ne ba'di la ilaha illallah yanzu kamar su cikin ba su kyau annabawa su ba ba riya bayan ni kafini da kira ilaha illallah wa kaula shi kala da wannan kala wannan wala kun shi kala cikin azkar kuma kyau azzikiri da salati da kuma ainihin istighfar da wasu abubuwa duk abubuwa ne masu kyau amma matsalar a kusa ga tafarkin karfa wani zuwa shi ne ba in aka gyara hanyar aka yi kusa wani isko zuwa na kai abinka da gidi har samu gani ah, ana zuwa musamman ala rukusi a shan sai an fito da mutum a kan tsarin al'umma cikin kare Allah ya masa tambayoyi ba abin da kai shi ne da suke karfa wani zuwa Allah in ka amsa daidai ko ba mu kira in ba ka amsa ba ba za ka samu gida ba Wani zikin anu halal wa sila, bayan ya amince ma'auta halaka masu cin jin manzon Allah, bulgiriya da ɗan bishiya masu kasuwa abin da suke so su bi sauransu, da wani zazu da jirgin mai tsayawa, da kuma irin sakamakon da za a yi musu ran tashi da mutuwa, a tuba abu bayan kadurin da za a amiri. Sai yanzu kuma za a biyo baya da gwargwarin irin sakamakon da za a yi wa waɗanda suke aiki mutum da manzon Allah. a da sun cika da sun mafa abin da ta yi su wanda ya ce a bari kuma za su bari yani alaƙaƙwa sun yi tsoron sun yi tsoron Allah da farkai kalmar musulmi sun yi ƙoƙarin haɗa kalmar musulmi a cikin ya zama ta iri ɗaya shi ne wanda manzo Allah ya koyar su za a kai shi wannan shi za a magana kai Allah ki mun za a bi ta kare أجنحة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله يكتبن جاء بالحسنة wanda ya zo da alhassana abu mai kyau yani da ne abu mai kyau alhassana din mai kyau sun ka gani muke bayani a baya shi wanda manzo Allah ya zo da shi kai shi ya aikata irin shi a da shi mai kyau ko shi ya yi da hannun shi ko a'a ya faɗa ne da baki ku yi ko a'a shi ɗin ya tabbatar muku ku ku yi abu ne mai kyau kuna bai yi ba sai kuna yi amma ya kyale su ko Allah su zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan zo da abu mai kyau shi ne ya fassara shari'a A ina ce da kyau wannan shari'a ta ce mai kyau dukkan shi shari'a ta ce da wallahi da kyau amma an nuna kyau ne wanda shari'a ta nuna maka mai kyau ne shine da kyau wanda shari'a ta shine mai kyau da kyau alawut ta ta sabo suna wannan kyan kuma dole sai ya dace da alƙur'ani ya dace da sunan manzo Allah magana ce an faɗa to manzo Allah ya faɗi ta alƙur'ani ne ya faɗi ta in babu to da ka da ita in ta dace ta yi daidai da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta yi daidai da kalan ƙwa'ani ba za a iya shi to ba ita za a kalla ba a za a kalli ƙwa'ani ko hadisin zama lafa wanda ya ce da wannan za a aiki da shi a za a yi aiki da wannan fa'ai da nan فهو أو أو أما أو ما معنى أو ما معنى أو أعدك به قولا ko filin ko mama da magana ce ko aiki ne ko ko duka biyu ne gaba daya wannan duka ba ya aiki su bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a aya wala asaba qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan qala innani min al-muslimin da ba an san kawai suke biyu da ayi Allah ina zuwa ga Allah abinda Allah ya fi yi shi ne kawai wanda yake kafin kawai ana wasu kawai ولا تكون حسنة ولا سيئة haka ba da ba iya daidaita abu mai kyau da wanda ya kuma rita abu shi mai kyau din shi ne wanda ya da abin da da gudu shi ga mummunan gaba ɗaya ya san ya da shari'a Allah shi zai abin da ke zai asa kullum da sun faɗa mai kyau da abu mai kyau ma ka aika kauna a jikin kawai su daga baya ko yi kokari ka abu mai kyau da zai shayar wa ke gaba da a nufi ba da ya wani aiki wanda wannan aiki yana da matsala a cikin shari'a to kai kokari kuma ka aikata ma abu na alkhairi yake don wannan aikin alkhairi kan duha ke da shafi wancan zama wajen nabi bai na kusa da hu adawa ina ko wani tsakanin kirki akwai adawa tara gaba wannan hu waliyu hamid wanda kai shi kamar dan uwa kuma bayan suke da jin daɗi da nuna kauna a tsarin su da gina amma laqaha illa allazina kafaru akwai yake da wannan sunna fa da ta kan farko mun zuwa Allah yi haƙuri da mutane suna kuma ɗan kuma duk shi lallace da sama ai masu haɗu kawai da kanku amma yi wa ƙara yin da zuwa haɗu na rai ba kuma kowa yake samun haƙurin ba ai masu rabu da ba alaƙa ba samun ajiyar ma'ana dai na jawo hankalinmu dai har yanzu da yi rukun sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال تعالى كما على يسوع خذوا إلى سبيل ربك بالفكرة والموعظة الحسنة. كيف أزواج حمل بحكمة بالفكرة بالفكرة Common is for God is a happener. Yeah, God is in it. Common is a happener. God is in one with that in Shara. الحسن بعد سنة الشرع والقبيح ما تطبع الشرع. يسوى بذات الشريعة المسلمة. أنه بقى مكتوب بذات الشريعة المسلمة. بيكتلع مكاني يجري الشريعة المسلمة. قدر الله سبحانه يجري الشريعة. وجادلهم بالتي هي أحسن. وعاهم كان مجادلة بأبروك الشيء ما في كوب da rabbaka huwa alam bi man dalla an sabili ko bari shi ma san wanda ya kauce kan hanyar nan sai ne kuma mutane ne gada da Allah ke karka kalla za mu ko ce su ka bai su Allah ne su ka ne a gawa hankali su ya musu dai matsalar wanda ya tada su bare da Allah gaba in ta da sanar in ka ki nan hanyar Allah ta gaba kuma amma kike bi su don tsaka kike gawa hankali su mara da kalmomi masu daɗi masu kaushi nuna musu matsalar kaɗai su gane da don su da ita wa alam bil mustadi kuma Allah shi kaɗai ne ya san suwaye a shirye wane ne a cikin ka Allah ne ya sani wane ne wanda yake dai? Allah ne ya sani kuma ka ba a cikin ba wai shi tsakanin bawa da mutum shi Allah tsakanin Allah da mutum ne da mutum da shi Allah ne sani ba wanda ya san tsakanin mutum da ubangiji shi in ba shi Allah ba saboda in dai mutum ya ce shi mutum ne da za ka kalle shi a matsayin kallo na musulunci da zaune kowane lokaci zai iya gyara in ka masa taimaka wa'azi ka jawo hankalin shi wata kila lokaci da Allah zai ji ka imanin a zuciyar shi sai ba ka wurin sai tsaya tunani da ta cewa eh lallai wannan abin shi ne gaskiya tunda gwamnan yi cikin shi ya ga goma kuma ba su wani da hankali na zuwa wani wuri ba ina dawo da gyara cikin shi da gaba sani ba amma an shi cewa shi ta zama ne ko kayan shi cewa shi da anan ne ko kayan shi cewa shi kaza ne abin da yana ƙara cikin zai da ƙara cikin zarafi da kasa ma yin tunani a kan abin da ta fito Allah samu dace har yanzu yace wasu hadis Allah ta yi da Bukhari sun da dai a cikin hadisi da Bukhari ya rawaito a cikin hadisi ne wasu da ke cikin haka da Muslim ya rawaito ana bi bayan sahabi Allah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da kalmatu hasana wacce kalma tani حديث الثاني على اللسان وقيل الثاني على الميزان حديث الثاني إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال لمن كلمة تدخل وحكي تفضل لها ومثل زي تخطر كلمه من بذاته كثير كثير سنة يتاوك ولا أبو يتاوك ويجي كلا تحكم كلا كما يوم وفقوا جيد يوم وكثير كيف تكون والله يا شبع يا جماعة يا شبع يا جماعة hidayar mutane su su jiyewa kamar da Allah manzo Allah ya faɗi kaddaru wa bayyaru sun canza sun bai abin da wariya kun kalma take cikin kyau da nan manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ba ba yake ga kalma tani safifa tani kalmomi ne guda biyu a cikin kan alal lisan akan harshe safifa tani alal lisan amma su dai a kan lisan wani kalmomi ne wannan subhanallah wa bihamdihi subhanallah ya Allah sai ta faɗi wannan كل كل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل كل عاكا وتحقيق الجنة من ذلك حتى في الجليل أقل من ذلك في أجل جوال ذلك هو الكلمة مين أقنعي لك أقل من ذلك كل منهم كان مصطفى من ذلك مصطفى ثلاثة من جاي في ذلك فقالت الوقت السنة في الثلاثين wanda ya zai da kuma Allah Allah ya salama wanda suke sa hankali da ya ke da mu tsaya a kan dukkan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da mu kan ku zuwa ku akwai ne da jira wanda Allah ya koyar da mu mu rika cikin samun sabara da mai yawa da sabanin kuma rama da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Allah yana cewa alif lam ra تلك آية الكتاب القرآن المبين. مثل مراد هنا على التي تسمى عليه من كل آيات الكتاب والكلام كامل في كل تفسير القرآن شنو هي بقول الله في القرآن القرآن المبين أحكام ثاني أبينه أفرده من إسعالا أبينته رمى أبينته كمان أصلا قوي كان أصلا الله يقول لك من الكورة إيجابية مش ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وبالتالي بالحياة شنو نظام مسلم معه حتى نسوا سبحانه وتعالى zuciyarsu kusan naku addini su ne da kuma ya kuma na kan raba naka kuma wata hanya da wadda ba musulunci ya sarrafa da ita ba ɗauhu ya kuma ya tamatta'u Allah ya ce ga wanda su su ci su sha su ci ta ɗin rayuwar su duniya wani mun kan buri ya ci zuciyarsu su in ba mu yi kaza ba mu yi kaza Allah ya ce ku ci ta ya alamu ba su ci ba su ci ba su ci da ake nan mu dage mu dage sosai محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تأثير بيتي أن أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل دون حدث وتوقع ولا أبو تعبه cikin wannan addinin namu na musulunci wanda babu shi a cikin ada da kawo shi to Allah ya an mayar maka ba amfani da ga amfani da kabarin ta yi abin da zai da amfani akwai da wajen musa tare zuri ya zama sallah masallaci a cikin jama duk mutanen wurin masu yau cikin lana da su suka kawo wani abu ba za ka kalli yamma bayan manzo Allah ce a kalli gabas kowa aka ce da yau kun ce sallan wannan mutum da yi sai da shi da sallah ko mun canta sai ya yi karatu mai kyau Yayi nutsuwa mai kyau ya komi cikin nutsuwa amma a yamma yake sallah ba ku sai sai sai ba ba zai cikin sallah mace ba abin yake dole sai ka ɗauko karfin wani zaman kan sama abin ke amma in ka ɗauko na ka komi sai shi Allah ya sallah ba abin na da ba in kana so ke dai a kusa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi ba da wani suke duna mana kenan mu tsaya a cikin karantarwa a nan sallallahu da amma ya yi wadana kan masu ragarci a sassakaci har mutuwa da zuwa da su zama a kan kuma ana nufin cikin dukkan abin a kake karbe shi kuma ke su kan jefi nasu ana musulunci amma ba ikin da mazan alama a kare kanka Allah ya ce da mu ba mu kawo ba Allah قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم نعم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا نعم. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يشكر الله صلى الله عليه وسلم قل تجاوزي معني حبابي ربي إلى صراط المستقيم الليلي بل محمد صلى الله عليه وسلم duk da ubangiji na ya shiryar da ni ila siratul mustaqim dukkan hanyar zai da muka a ni ya ya na akan ya na akan nake kuma kuma an da idan ku kuma akan ya mustaqim ni ina kan wannan sirrin rajul min mahallihi dinan qayyim abin da yake nufin wannan hanya da rikiciya shine dinan qayyim الدين والذيك المستقيم فبتسكت بتسكت أكثر أكثر جنة أكثر جنة عرفني دين مستقيمة ملة إبراهيم أقول لنا من الدين الذي بتسكت بتسكت أكثر كثير من ملة أمل إبراهيم أيوة. ملة إبراهيم ملة ما كان من المشركين. وإن شاء الله إبراهيم يقولون كثير من الكلام. أنا أتكلم عن من سنة سنوات. an ce koyi da annabi ibrahim abin koyi da annabi ibrahim An yanzu ana kifa kamar koyi da manzo Allah kawai sallallahu sai kai koyi da malamin ka amma ba za koyi da manzo Allah ba a kan kuma mai tare da to addini na gaskiya shine addinin da ya fito daga bakin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya ba mu gari shi dai ka ga Allah ya kana Allah ya kura shi akan dinin da Islam mustaqim akan hanya mai da gaskiya to duk wanda ya samu kai a wannan hanya na kai ta ba ya tunanin ma canza ya samu abu mai kyau yana kawai ki ma Allah ya ci ne Allah ya ci ne za a yi wanda Allah ya ci shi za a yi wanda ya ci a wani kuma za a yi Allah bin Salam wani cikin Yahudawa wanda ana zama da labarin wani labari cikin tarihin sa kuma sun kasance na yi da wani mafarki ta rana daga cikin mafarki ta kama wata igiya ana su bakai ne wani dutse yi da su igiya da ya ina ganin yi da kyau da kuma kawai igiyar da sai na kama zuwa wurin ina farkawa sau sai na gani ga igiya a hannu shi ne haka zama zuwa Allah. Da igiyar ya fi da sauran kuma bayan ya tafi shi maza mai fita wannan da ya kama ya riƙe kurwatu muska zan fi kama ya riƙe musulunci su da aka canza wannan mutumin ba zan ne in aka bukata a kan wannan biyar tsayin addinin gaskiya tsayin din nan kaga tun da kan annabi wani bai canza shi mutum bai canza a aka kai shi a meke kamar in kayi irin kan zuwa Allah to ka ka dama idan ka kauce cewa wani abu kake da kuma da kuma domin kai kada su kuma ka sa kai su ba Allah ga mana da ina ne haka ne rabbi ila siratin mustaqim ko da mu dai ni dai Allah ya ce da ni ina kan wannan hanya da kuke kai ya sa ba za ka kauce ka kan ba ko ni ne ka ban dage ni na ta ba kan ba abin da ake so kenan dukkan mu dage mu kuma akan siratin mustaqim shi da abin nema Allah kire da mu yawa ba wani wahala ne. da tsaya kan su kan su mun wala ka gama ko kada naka a alaka shi ne annabi abin da yazo da shi zaka yi shi da wata da kuma ya ci kun ya mutu ma'ana dan ku fahimci irin nawan wanda nake a kan cikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin da salati sallolin da muke yi da ta hanyar sauransu mutunci ma'ana dai shi gaba daya min hajjin wa gairihi hajji ne ko wani mai da shi baya daga yaki rayuwa ta tsunin shiga da fitarwa kasuwanci na noma na kuma aiki na kuma abubuwan da suke yau da kuma a matsayin aikace aikace da nake yi da al'usul da sauran ayyuka da nake yi a cikin abubuwan da nake yi na yi da lillahi rabbil alamin da mamaki na yake lillahi Allah ne subhanahu wa ta'ala annabi ce niyya niyya ko sana su gama maka da yau su suna tafiya akan niyya su aiki suna tafiya kan ne a kan niyyar addini ko ne a niyyar addini ba ne a ce ne ɗan kasuwa ne ba ta fi kasuwa su sa niyya a zuciya na wannan kasuwan da za ni wani abu yau da Allah ya tsora min nauyin in yi abinci in zuwa ba kai na a kai da iyali ma'ana ibada ce aiki za ka tafi ko ke fitowa a zuciyar wannan wani aiki ne wanda ake na wajibi a zuwa baka aiki da za su bayar na abinci cikin ka ga ka. duka wani aiki na wurin da Allah ya dora maka ba ce ka tashi ka nema wannan tashi da zaka nema kenan ya zama dan Allah da ke kullum suna jiran daga man aiki shi da yi kuka dawo daga man aikin da zai ta zama tutan Allah shi kenan daga wasu salatu da inna salati wa rusti wa ya أو ما تكون أنا أنا رب العالمين بعد ذلك تذكر أسوأ أنا رب العالمين تذكر بول الأيكي أنا رب العالمين كون يجي أنا رب العالمين domin aikin su kamar da ragamar aikin naka don Allah Kawai da don Allah sun gana akwai wasu mutane ne ne kuma sun fada wannan masu aiki ba su suna aiki kan gano haɗa mutane suna aiki na wahala ba a kawai ya fi su dagewa a ɗage da sai sun su ga ya baje yana sai samu Allah Allah wannan mutum da kokari yake sai suka ce lauka da ke gaba ta ina ma irin wannan kwazon da mutumin ne yake yana yi da fi in ya fito da boye kabirai ne ko ya fito da dalili iyayen ko so ya ci da Allah ya fito ma ya ce ko fi kuma kada shi ne mu jawo ragabar abin da za mu yi zama don Allah shi ne jirgin. Kun ka da aikin ka don Allah ko mi za ka yi ka mai da aikin ka don Allah to kuna yin da lada jigara ka su rigara kana kana kana da cewa wani wanda Allah ya kora maka da iyali ko ka da ya ko ba ka asiri sai ka za ka ba ne ka kai kun kana wannan kana ibada ne kina shi ma ne salati wa da komi da ka gina cikin bada ne kuma ya yi musulunci ya yi nisa a cikin cikin rayuwar shi shi zama sun abin da ya shige shi ko ku zai shi zaman shi ko ta ne shi duka a cikin ajiye ne da ilimin shari'a da kuma yin ajiye ne ko wannan zanen kimani kiyar zanen rama tana zuciya da tana da raita shi su mai kafirai za su gani kuma ta za su kama ni yake to in sun kama ni sun هل يجب أن نبني كرافي؟ أقول لهم دوسة مصيبين هل يجب أن نقوم بك الشعاع؟ كل جاء وقتا جيد وعلي حتى يجب أن نقوم بك الله أخذ بغلي أنا أقول حكي بسكري حكي رسول حكي لا كان أدين الله إما أبدا وزائم أقول دائما لأمه أشهد أدين الله قومي لا ولا لا يا وشاء شيء أدين وزيدين صلاتي ورزقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين على نيرك في حياتي في شيء كويس. لا شيء، لا وقال إنما الأعمال بالنيات أو من شيء بالنيات بسبب الأعمال من يكفى أما دولة شيء بالنيات أما لو كنت مجرى كمية أما ذاك إشبال يا عباد أما يا نية كده لازم أقول نية العمل نية العمل ونية المعقول له نية إيقاع العمل هي نظام تبدأ أي شيء أو تبدأ أي شيء بذلك يعني دي نية نية نية نية نية نية نية نية نية kowa ya gani da abu a kai kuma ne zai azumi ko to ne ya haka fada ko kuma ne ya ce ma'amun lau wa kake wa azumi da kake wa wa kana yi wa Allah ne da gaske da ne da an ka da zuciya kin da gaske Allah kake wa to shi ne ba kake ne ya haka fada akwai ya zama tuta ana yi ne kan abokin ana yi ne irin azumin yara wanda ya yi musulmi wasu na yi musulmi a ba ba ba ba ba ba ba ba ba a dole mutum sai ya kyawar a shi ya yi san yi abin kuma ya zama da ya yi ya kasa a gani ko har sani wani wani yana cewa yanzu ba ka huta ma an san mu sai ba a cikin a cikin kashi a cikin da ka a cikin da amma niyyar ne daga cikin mutum da ya shiga cikin da يقاول العمل بنجسه فاهمه؟ طبعا بس التنمية تتكون في أول حمر لعبه دون تجلس ليسمى يلعب البجيجة فأنا أطلع لما تتبع أنا يدوك إيه اللي يلي بعده سواء لكن ما يكون لكن بقى بجيب الناس تقع دوك لكن بس تعيد على إيه هذا من 30 36 بعد الجيش كيف يعني من كل سنة 30 من 30 كل سنة اه حاجة بس 30 Kwanci assalamu alaikum wa rahmatullah ka gabata. Kun za ta yi da Ya wata niyya. Da za ta yi wata niyya gudu. Allah za ta yi wata. Duk da yadda sai ne ma'ana ya zama a zuciya da yadda ka ce ne kana da azumin kuma za ka yi da nan da Da kuma haka aka ce da ma ake za Allah shi. Zuwa Allah kira Akwai ne mai wahala amma idan mutum ya saba yau da kullum zai iya. شيء عليه الصلاة والسلام تقول شيء أقول أنا أحب إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كم إذا كنت كويدا ما يجب أنت ما لم يمكن يسا عمل لو شيء عليه الصلاة والسلام لك عشي ما تكون كذا معنى كسر القرآن كويدا بيها من أظن أن لا يجب أي ذاك أنت تفيش أنت تفيش أنت تفيش أنت تفيش عائشة ماذا كتبت يا أخلاق رسول الله التي كان حقه الوعاء طبيعة التوبة وعانية بطبيعة التوبة قلنا الأسلم في الدكتور ما كان عايز يكون غير أسلم لو أنه صلاتنا وأسلانا وماتنا ورزقنا وكل شيء لله رب العالمين لا شريك له خاف أن الله تعالى والكويتين أنا أتاني أول مرة وما يجيش على الله إذا ما يجيش لعيد بعد كل ولا يجيش ولا يجيش كده إخلاصي عليك في الإسلام ولا تخلي يدخل في العمل على ذلك duk abin za ka yi kai ne da ƙarfin ba a buƙatar yawan aiki ba abin da ake buƙata don wa kai don wa kai kuma idan Allah kai ya Allah tabbata wa ta'ala wannan ka dan kai dan Allah shi so abin da fara yana sallah yana ta yana ta sallah amma niyyar da cikin aikin da ya ke ba wanda yanzu ya raka a gaske fita fita wala ana nufin Allah ne za ka yi kula da haka ya fi zari ka umarku haka a tsammanci ilmi sai kira gaba ɗaya kuma zuwa Allah ko ne zama ta yi Allah ko haka a tsammanci ilmi ba ana aure ne da ke ne kuma ne ta kuma da wala na riga na musulmi ba ko ne ta kai musulmi ne haka fa ji su da haka ga su da haka ce ko da sun ka ka a yi musulunci duka ake yi صلاتي ومسكي ومحياي وكل شيء لله رب العالمين كل ذلك كما تنقل هذا هذا باغورا هذا قائد دائما هو يكثر إذا بدل قربان الله لما تعاهيني كل وقت أنا فتح كنا نقول أنا دوك مثلا باطن جا باطن أنا تدا أقول أقول أقول لك كلمة دين أقول لك كلمة دين a lokacin ana sai da jikin naira saba'in shi kuma wanda ba mai jikin ba naira bakwai amma kamar su ɗaya kai da ka shi ka san shi Wata an zai shi a wata ƙasa wata da jikin wani ko za ka yi zama ta da gari. ce ta fi shi ne da so. Ita don Allah malam gidan da ke so. Ita da kuma. Sannan, ita da mutum kanan ka da Allah mai shi ne ita mai sannan. gwamnati cikin kanta ya shirya to nawa yake gara ta haka ko ce shi ba ta kudi da ya kasa ko naira a bakin da kamar yana ta da ne shi ta wani ya yi wani ya a ne da da shi ne ya ce mata ya Allah shi ne kowa ki gudu kuma da shi ne ko za ka yi ya kashe ne ko za ka kana da wannan ita na da ne wannan kuɗin shi ka za su yi za su ba da damar ko mai mutum da ya kai zuwa kuma ya ka da ka ga wannan ne a to rubuwa ba ba ko ya ta tantace gaskiya ya sai ko ya mata ko ya rita ba ka kunta akwai kai da masa ba amma ne ina kira abin da Allah da kai da ma kai da ma da cikin karatun mu kai kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan kuma alƙur'ani ya nuna amma duk kowa ya zama to haka inda manzo Allah ya ce kan hadabu rabbu sunan ne fata ne rabbi da ta rabbi ni kan ubangiji ya ciyar da shi a wannan sanya bare dai ta yanzu mu ake kama da mu yaya ake aka ji wa salati wa nuski wa mahyaya wa mati da rabbil alamin da ka fito kasuwa kana gida. aiki za ka guda za ka guda za ka ba tunanin da ya dace addini da shi mai saba addini wannan abin da zai yi wannan ne ce shi ne abin da ake cewa hisabi kuma yake shafi nan suka tsalla alfawa kawai kan hisabi ka fito ina shi ne yake cewa shi ne kan kashi biyu ne wannan kusa shi ne ya zo bacci a cikin da ke kawai kan hisabi sai ka tambaye kanka yanzu a wannan lokacin da ka kwanta ka ce ana yi wa idan na kwanta ba zan tashi ba shirya ka ba sai wanda zai iya samun rahman Allah in ya kaddara mun mutu a wannan yana zai ta nake kwanta kuma da kuma mun so ka dira da sabo a cikin da ne ba kai istighfari kai istighfari ka koma Allah ko ba ka kai ta biya wani kuma ba haka ba bane abin da ke shine a rayuwar taka ce duk abin da za ka yi sai ka ƙaura wannan abin da shari'a shi wannan abin musulunci ya da shi kuma ya dace da sunan manzon Allah ba an shi yake yake ka ka ka shi abubuwa da kike ta zo da ne ko ka aura kaga ta bai dace musulunci ba ka aura ya ce dace sunan manzon Allah ba in kuma abin shi da gumu ne shi kuma ya alu ala dikri kullu ta'ala sai ka yi aikin sai na zafi ne turbukulobi kalomi ne turbukulobi sannan kuma ka hada a kalle ka kan gobe don shi na tattala a gaban abin kowace kiyama ta harsha ba za ka matsa ba sai an mata mai akan rayuwa so na ka dole mutum yi wasan sai hali kuma mu dace a cikin wannan aya salatuna wa mahyana kunna alhamdulillahi rabbil alamin sai samu da bashi da sala barika wa mutu wa ala awwalil muslimin na su kun su kayan min kwanci da amurya ba kuma masu miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah in dai umarnin Allah ce a yi to kai in ya ce a bari a bari magana da umar sallan umar ai an kalma min fara al-istiqan shi kuma zuwa ga Allah shine farkon wanda yake kashi ya aikata al-istiqan kalin amalin Allah a fiji ke da ta. sai Allah ya bada umarni Allah ya ji karbu da mu ga yin

in ya yi ne cikin alamu ma mu yi domin duk kwana bi shi ana koyi da shi ko kunu kan ƙa'id da mu'allim kuma da ya ɗalibi da malamin shi in malamin ya yi shi ma zai yi shi kamar kuma ƙa'id ne ba ba kawo kana zai shi kaga dole inda kiri shi ma nan zai yi ka kawo ba kawo kana zai shi ko ce kai ba za mu zama ko za mu yi shi ke gani ba dole ya bi ka shi ma ɗalibi dole ya bi malamin shi shi ka ga da za da yi هم ما لهم محمد رسول الله وكل يفعل إما لحسن الله كده وكله قالوا لمن أسلم من ظل يميك ويا حيشي إذا كان يميك ويا خمس من الزهدة قالوا الله يقول لك من يقال صلى الله عليه وسلم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها لا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله يشكرك يا رسول الله أغير الله أبغي ربا يقولوا ألا ذنبه بولينا سوى ألا هم مبارك

sannan wata rai kuma ba ta samun wani rai wani biki mana rai ba za ta je ta aikata wani laifi ba a ba wani laifi illa alaiha kuma ne ka aikata kayan ka kala a ba ne lada a zuwa duk wanda ya aikata zunubi shi ba ta yi illa alaiha a cikin ruwa zuwa cikin zuwa uku wata ainihin ran ba ta ɗaukar zunubin wata kowa kan shi sani tun da ko haka ne ka gyara kanka in gyara kai. mai karanta yake shi karin zuwa da Allah kawai sallama kawai kuma ukra ai sala yu'akhadhu adam bi fi'li ahad ala ba asaba wani da yake wani abin da kai shi ne wani sai kin kai ne ka sa wani yayi abu ba ba wani sa kai hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Ali wasu mutane zaune musamman sallallahu alaihi wasallam ya tura su wani yaki da su su yi wannan yakin amma ga wani shi ke gaban su lokacin da aka sun shugaba wanda Allah ta rika wa shugaba da'a kuma su biyayya kuma su da'a wanda ya ce su yi su yi da zai shi su koya kuma sai mutum yi zama za a ce abin eh, da ya yi ce in kwarai da su ya ce duk abin da na samu zai ce zai ce su su su karo mai itace aka ce aka dinga kare ya aka kare itace ya kai zai ce ya karo

ai mun gudu ne saboda kammar mu kuma kan mu saboda mu mal to ya wani zai kawai da hada wuta ce mu shiga mu koma ta kuma ga manzon Allah in yi ce ka din to shi ce ba kan ya da kawai kuma ga ce wala da kun shiga da kun shiga da mu ga amana ba ba kuma kuma kuma ba kuma kuma kuma kuma za a kuma a wajen kuma ma Allah kuma ga ba a ba a kuma kuma sai ka ba da kuma ke kawai

wanda aka fara tiket aka fara tiket kuma ana ana fara tiket na biya duk wallahi duk kiyan na za ta zuwa da rage wani da kamar yadda zai kuma wani kai kuma kan wani haka da malarin kuma su kuma kaina kowa ya wa kai ya bulani kowa ya kai ya bulani tarihu ila ma kuma tun da kuma Allah ne kowa ya kai shi tarihi da ne wani kafa da gani da yaran kuma mutum ku shi ba ku da makoma sai wurin Allah Allah ku ku ba kun ku da ku sai ba ku labari su kuma da suka samu sabani da ya sa da ya taɓa kuma kai ka bishi da ke wani kasa ba ke kuma kai ka zo kai shi ke kota a ala ke kota ba sai zo wasu sai tara wani ya zo na kawai zo shi kusa kaza mai kyau ne kaza mai kyau ne kawai ba ka auna ba kawai su ka bi ba ta mutum ya ta هو الذي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ووقع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الحمد لله